من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna 24 ga watan al-muharram hijira 1433 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 12 miladiya 2011 cikin karatun mu wannan littafi bulugul maram min adillatil ahkam sai dai na manta a lissafin karatu wannan ko na nawa ne 13 to saboda littafin nawa ne ba guda ɗaya ba man Allah da rubuta na sha uku ko to wannan shi ne darasi na sha uku a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu dai muna cikin babul wudu babin da yake magana akan alwala ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi kan hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda وعن أبي radiyallahu an an karɓo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda. qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba alaihi ai akan wannan alwala din babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba akhrajahu ahmad wa hadisi imamu ahmad ne ya fitar da shi wa abu daud da imam abu daud wa ibn da imam ibn majah bi isnadin da'if da sanadi mai rauni Wali litirmidhi ya zo a riwayar tirmidhi an sa'id bin zaid daga sa'id bin zaid maimakon daga abu huraira wa abi sa'id nahuhu da kuma riwayar abu sa'id nahuhu kwatankwacin dai wannan hadisi ma'ana a gurin tirmizi ya zo daga sa'id ibn zaid haka kuma ya zo da riwayar abi sa'id al-khudri qala ahmad imamu ahmad ya ce la yasbutu fihi shay'un babu wani abin da ya tabbata a cikin wannan babi din la yasbutu fihi shay'un babu abin da ya tabbata a cikin wannan babi na ambatan Allah madaukakin sarki yayin alwala wannan hadisi da malam ya kama na hadisin farko za mu ga hanyar farko da ya kawo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda wanda shine sahabi na farko da muka fara karanta hadisin shi a cikin wannan littafi a wancan lokacin mun ambaci sunan shi da wani abin da ya shafi takaitaccen tarjama shi kuma abu huraira sananne ne da alkunyar shi fiye da sunan shi ishtahara bi kunyatihi ya shahara da alkunyarsa sahabi ne mai daraja da falala da ɗaukaka a gurin dukkan musulmi na gari in ka ji wani yana zagin shi yana batanci gare shi to ba musulmi bane na gari shi yake rawaito mana wannan hadisi riwaya ta bi ta tirmidhi an an sa'id ibn zaid ita kuma ta zo daga sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid bin amr bin nufayl ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba quraishi ne kuma dan kabilar bani adi ne al'adawi kabilar sayyidina umar kenan shi wannan yana da alaka da sayyidina Umar ɗaya ne daga cikin mutane guda goma da manzo Allah mu shaida da aljanna a cikin hadisi daya wanda manzo Allah ya ce asharatun fil janna mutane goma a cikin aljanna suke manzo Allah ya jero su to ɗaya daga cikin su akwai shi wannan Sa'id ibn Zaid yana ɗaya daga cikin wanda suka shiga musulunci tun da farkon farawa cikin as-sabiqun al-awwaluna matarsa Fatima bintul Khattabi yar uwar sayyidina Umar kenan ko da haka ma a masu sira suna cewa a gidan shi ne sai jana umar ya musulunta lokacin da ya zo da niyyar ya afka musu saboda karban musulunci da suka yi kuma sai Allah ya jefa musulunci a cikin zuciyar shi akwai kissa da ke kawo cewa a nan ya karbi musulunci sa'id ibn abi zaid ko sa'id ibn zaid ya je dukkan yaƙe yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi banda banda gazwatu badar banda yaƙin badar lokacin da aka yakin badar baya nan ya yi tafiya zuwa sham amma ya je yarmouk ya je fathu da kamar yadda da na faɗa yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yana cikin waɗanda ake sifatawa da mujabud da'awa sa'id ibn zai idan yi addu'a Allah na karba kamar yankan wuka kissar shi tana cikin sahihul bukhari wata mata ta mai da'awar filin shi da yake da shi nashi wata mata ta ce naka ne kai mai rinto ta ce naka ne kwace mata yi ya ce yaya zan kwace miki fili bayan na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya yanki wata ƙasa ba tashi ba ce tashi ce to ranar tashi alƙiyama za a ɗora masa wannan ƙasar a kallon kanshi a ɓaɓɓago ta tun da ƙasan bakwai tun da ƙasan bakwai iya inda mutum ya ce nashi ne ya runto to za a daddago gurin gaba ɗaya a ɗora masa nauyin shi yasa malamai suka ce wanda ya sai fili to ya sai har ƙasan ne kamar mutum ya sai fili ne har sama yace to ya zan miki rinto alhali na ji manzo Allah yana faɗin haka amma tunda kin dage kuma kin ce naki ne to ki je sai ce Allahumma in kanat kaziba Allah in ƙarya take fa'ami basaraha ka makantar da ita waqtulha fi ardiha Allah ka kashe ta a cikin ƙasar a filin ba a jima ba ta makance kuma tana tafiya ta yi tuntube ta bada wani rami da aka yi a cikin gurin ƙasar ta mutu to yana cikin mujabid da awa irin su irin su bara ibn azib shi ma bara ibn azib idan ya addu'a kamar yankan wuka kai yana ma cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aqsama ala Allah la abarra da zai wa Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi misali ya ce wallahi za a yi kaza to Allah ba zai bar rantsuwa ta tafi a banza ba shi yasa ana yaki sahabbai ka ga yaki yaki ce yaki cinyewa sai a ga gurin bara ce da Allah ka daure ka furta kafirta cewa za a ci nasara sai ce to wallahi za a ci nasara da ya bara kuma sai a ci nasara to akwai su a cikin sahabbai akwai su a cikin tabi'ai akwai su kuma a cikin waɗanda al'umma har yanzu mujabud da'awa wanda in yi da'awa Allah yana karba Eh, suna nan da yawa har akwai ma ɗaya daga cikinsu wanda mahaifiyarsa take hana shi addu'a saboda kowace sai ta kama wani zakara yana yin cara yana ta da shi sallah asuba sai ran nan zakaran bai ba sai ce kafa Allahu sautak Allah yanke muryarka ya ka waye bari zakarin ya mutu idan suke in abu ya dawo sai a ce to kada yi kada yi magana to sa'id bin bin zaid yana cikin mujabud da'wa sahabi ne mai daraja shi rawaito mana wannan hadisi na biyu na uku da malam ya kawo daga Abu Sa'id al-Khudri ina ji mun dan yi magana shi a ba Abu Sa'id al-Khudri ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cikin wanda suke da riwaya da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbai bakwai da suke kowanne a cikin sahabbai yawan hadisai irin su Abu Huraira Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Jabir ibn Abdullah Abu Sa'id al-Khudri Aisha radiyallahu anha Abdullahi dan Umar waɗannan sahabbai guda bakwai sun fi kowa yawan hadisai kowanne yana da riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sama da guda dubu daya hadisin farko da malam ya ka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba alaihi akan ita wannan alwala din wannan hadisi ya yace akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi ma'ana da za koma musnad na imam ahmad za ga hadisin da sanade shi haka nan abu dawud da imam abu dawud cikin littafin sa as-sunan kitabu tahara babu tasmiyati ala al-wudu babin da yake magana yin bismillah yayin alwala haka nan ibnu majah shi ma fitar da wannan hadisi sai dai malam ibnu hajar yace bi isnadin da'if da sanadi mai rauni ma'ana in ka bi jerin mazajen shi za ga akwai rauni domin a cikin sanadin akwai wani rawi da ake kira a ya zo ta hanyar yaqub ibn salama al-laisi daga baban shi yaqub ibn salama al-laisi an abihi an abi huraira radiyallahu anhu to wannan sanadin sun ce yana da launi saboda abuwa guda biyu abu na barko yaqub ibn salama al-laisi a gurin malamai majhuli ne malaman hadisi suna cewa rawi majhuli in ba a san wani ba kan shi ba majhul Shi ne rawar da zaka tarar gaba ɗayan aka yi bincike almajiransa mutum ɗaya ne ko biyu ta hanyar su aka san shi wane ne ya ambace shi ce malam wane ya ce mun kaza ko ba wani malami da ya magana akan shi ce sika ne shi ko ya ce saduk ne ko dai aka matsa wata kalma ta yabo akan shi to sai malama ne ce majhul ne alama ba san shi ba kenan domin fitaccen mutumi da aka sani da zaka tarar wayarsa ta yaɗu ta hanyar mutane da yawa a ce ga malami a gari amma almajirin shi ɗaya ko almajirin shi biyu alama ta cewa ba wani malami bane fitacce sannan a bincika littafan malamai ba wanda ya yabe shi ba wanda ya kushe shi to malamai sun ce majhul adalci na malaman hadisi ba za su bashi wata siba ga dan bai san shi ba ba za a ce mai gaskiya bane kin da sai an yi bincike ba za a ce amintacce bane sai an za a ce majhul to kaidan malaman hadisi in sanadin hadisi akwai rawi majhuli to hadisin za'ifi ne ba za a inganta shi ba sai an gano wannan rawin ko kuma ya zo ta wata hanya daban da ta tabbatar da wannan riwaya din to shi wannan yaqub ibn salama al-laisi shi da baban shi gaba ɗaya mazhuri ne duk gaba ɗaya ba a san shi ba suna ma sun su da cewa qalilul hadis yana da hadisai da kaɗan sannan illa ta biyu a cikin wannan sanadi akwai irsali shi yaqub a ibn salama da ya rawaito daga baban shi ibn baban shi da abi huraira imam bukhari yana cewa mu dai ba mu san baban shi ya ji hadisi a wurin abu huraira ba a iya binciken mu ba san inda ya ji hadisi a gurin shi ba kuma kenan akwai inqita'i da suka ce hadisi ne mursal suka ce kai hatta shi kansa dan ba san lokacin da ya ji hadisi a gurin mahaifin ba da ga wannan ya sanya hadisin ya zama a hadisi ne da yake da'i shi yasa na alhamis ibn hajar yace bi isnad da'if da sanadi mai rauni kuma ya zo ta hanyoyi da dama shi hadisin amma dukkan hanyoyin za'ifai ne kamar yanzu anan zamu ga alhamis ibn hajar ya kawo hanyar sa'id ibn zaid ita ma riwayar sa'id ibn zaid tana da rauni ta ta zo ta hanyar wani rawi da ake kira abi sifal abi sifal al-murri daga rabah ibn abdurrahman daga kakarsa daga babanta sa'id ibn zaid marfu'an wannan sanadi ne mai rauni domin abu sifal sunan shi sumama ibn wa'il ibn husayn bukhari yana cewa fi hadithihi nazar shi wannan rawiyan abu shubal fi hadithihi nazar akwai nazari a cikin hadisin shi akwai bincike akwai kallo akwai duba da ya faɗi magana bai kamata a ɗauka ba bukhari yana cikin malaman hadisi da in suka ce fi hadisihi nazar suka ne mai ƙarfi domin shi baya baya suka gatse gatse haka yakan yi amfani da kalmomi masu dan laushi amma kuma suna na abu mai girma to da yau kan wannan rawi ya ce fi hadisihi nazar ibn hibban da ya sai ya ce walakin fil qalbi min hadha al hadisi ah, ibn hibban shi yana cewa a cikin zuciyar shi yana jin wani abu dangane da wannan hadisi domin an samu a saɓani akan abi sufal a cikin hadisin imamu zahabi da ya ambaci abi shigar sai ce ma huwa bi qawiy da ya kawo wannan hadisi sai ce ma huwa bi qawiy hadisin ba mai karfi bane wala isnaduhu yamdi sanadin kuma ba za a zartar da shi ba hadin ibn hajar da yazo kan abi shigar a cikin littafin sa taqribu tahdhib sai ce maqbul da haka dai in kan wannan sanadi na biyu shi ma yana da launi sanadi na uku da al-habib ibn hajar ya kawo sanadin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda shi ma sanadi ne da malamai sun ce akwai rauni a cikin shi saboda akwai kasiri ibn zaid wanda wasu malamai sun kushe shi kamar irin su abu hatim ya ce laisa bil qawi kamar imam an-nasai kamar ibn ma'in duk sun ga akwai wannan rawi din dan haka dukkan wannan sanadi guda ukun da hafi zai kawo ba su inganta ba da haka malamai sun yi sabani mai yawa kan inganta wannan hadisi wasu sun inganta shi musamman daga cikin malamai da suka zo daga baya-baya sun ce hadisi ne da ya tabbata ta hanyoyin shi idan ka haɗa hanyoyin shi da dama to zai zama hassanin bi shawahidihi ko sahihun bi shawahidihi amma yawa yawa daga cikin magabata kuma sun ga a fashi Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini ɗaya daga cikin malaman hadisin wannan zamani yana nan garin shi amma ya tsufa mutumin masar ne kusan yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da ƙarfi a fannin hadisi in ka cire shekul albani wanda malamin su ne gaba ɗaya to abu isa kalhuwaini yana cikin wanda a hadisi ana koma magana shi ana karba to ya yi littafi mai suna kashful makbu bi tahsini hadis ah, hadisul wudu hadisul tasmiyati inda wudu ya yi littafi kan wannan hadisi ba ɗaya kaɗai kuma ba wai abin da ya shafi fikin hadisin ba duk tattauna da yake tattauna yake kan ingancin hadisin ko rashin ingancin shi duk da a ya yi magana fikin hadisin da ina da littafin amma yanzu ya ɓace masu inda yake risala ce karama amma duk magana ce nahiya hadisiya da haka hadisin an ta kai kawo a kan shi kun gani nan alhabib ya kawo mana maganar imamu ahmad yana cewa la yasbutu fihi shay'un hadisin ba wani abin da ya tabbata a cikin shi to idan muka dauke hadisin ya inganta to matsala fiqhiyya da hadisin ya kunsa kuma za ta zo anan ne za a magana mai hadisi yake koya idan muka koma kan labarin hadisin mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la salata liman la wudu ala a abwan a maza Allah cewa la wudu a liman lam yadhkuri alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba la dinnan nafiya ce lil jinsi wudu shine ismu la la wudu'a wudu'a ismu la ne sai zama khabaruha ya zama aljar wal mujarrur muta'alliqun bi mahzuf taqdiruhu la wudu'a sahihatan ko la wudu'a maqbulatan shine takadirin yadda za ka yi ko ka ce la wudu'a sahihun wala wudu'a maqbulun ko wala wudu'a kamilun liman lam yadhkur ismallahi alai babu alwala ingantacciya babu alwala cikakkiya ga wanda bai ambaci sunan Allah ba domin ka'ida malamai suka ce idan lafazin la ya shiga cikin abu ya biyo bayan suna to akwai nafiyu zati akwai nafiyul kamali akwai nafiyul siha nafiyul zati shi da kore zatin abin kamar ce la ahada fil masjid ba kowa a cikin masallaci in ka leko ba za ka kowa ba kaga nafiyul zati ne zatin abin da kore nafiyul siha kore ingancin abin duk daga abin kamar yanzu da aka ce la wudu'a babu alwala ba zatin alwala a kore ba ingancin ta a kore domin an shi wanda bai ambaci sunan Allah ba ya alwala ga ta kana gani ya wanke hannun kaga ba za ta akwai ba anan annabi musallatun ala siha da haka ba inganci ne ko kuma ba cika ba kamala in aka ce nafiyu siha kore inganci to abin bai yi ba kenan in aka ce nafiyu kamali to abin yayi amma ba cikakke ba to in maza Allah ya ce la hudu a liman lam yadhkur isma Allah alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba inganci yake korewa ko ko yana kore cikar alwala idan ka ce cikar alwala yake korewa to sai zama zama bismillah akan wannan kaulin ba wajibi bace in kai alwala ba bismillah ta yi da haka domin lagozo a kamilu ba alwala cikakkiya kenan akwai ta amma na kisa ce amma in kace inganci ake korewa to in ba kai bismillah ba bace ba an gane ko sun sai malamai suka kasu gida biyu dangane da abin da ya shafi abin da ya shafi hukuncin bismillah a wajen alwala din wai suka ce hukuncin bismillah a wajen alwala kayi bismillah a wajen alwala wajibi ne suka ce domin al'aslu fi siha lal kamal a asali idan shari'a ce babu abu to tana kore ingancin shi ne da haka da ce la yumiru ahadukum ana kore ingancin imanin duk wanda bai zama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wannan ana kore ingancin imanin shi da aka ce la salata liman la wudu ala to ana kore ingancin sallah ne an yi ba ba da aka nan ma da aka ce la wudu a liman lam yuzkur ismallah kowaye ya alwala bi bismillah ba suka ce alwala bata ba wannan shine kaulin zahiriya riwaya daga Imam ahmad an samu riwaya daga Imam ahmad wannan ne ra'ayin shi da wasu daga cikin almajiran shi wasan rinjayar da ita Shi ne ra'ayin ishaq ibn Rahawaihi ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisi malami ne na imamul bukhari to amma sai ce sabani sun ce mana yanzu wajibi ce in baka yi ta ba alwala ba ba kaga da yawa daga cikin malaman ba ba inda da yawa muna manta da bismillah to sai suka ce sai suka yi sabani shi in ka manta ba to nan nan sai suka nan ma sai suka rabi wasu suka ce in ka manta alwala ta yi in ka bari da gangan ba ba wasu suka ce ko ka manta ba ba kauli na biyu suka ce wancan shine ra'ayin waɗancan malamai kauli na biyu suka ce bismillah sunna ce a wajen alwala wannan shine kauli jamhurul ulama an ce jamhur su ne wanda suka fi yawa shi yasa an ce jamhur ka iya samu imam malik imam shafi imam ahmad suna cikin jamhur wadannan an ce jamhur ka tarar ba sa ciki jamhur ba wasu mutane bane ayyanannu in aka bari kaɗan a can sai a ce to sauran wanda ba su ba su ne jamhur to ƙaunin jamhurin ulama daga cikinsa akwai imamu ahmad akwai imamu malik akwai imamu shabii har ma da yake daga cikin malaman hanabila dan akwai tarwaya daga imamu ahmad da ce sunna ce kuma shine abin da ibn munzir ya jayar da ibnu kasir da shek abdulaziz bin abdullah bin baz duk sun targan cewa bismillah a cikin alwala sunna ce in ka yi ta haka ake so alwalarka ta zama dindi jikakkiya in baka yi ta ba alwalarka tana nan me dalilan su dalili na farko suka ce faɗin Allah ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum suka ce Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani idan za ku yi sallah ku wanke fuskokinku Allah bai magana bismillah ba suka ce da da akwai bismillah sai Allah ya ce ayi bismillah kamar yadda a can wajen farauta Allah ce wa zukuru smallahi alaihi ko wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimuna hunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaikum wa zukuru smallahi alaihi kace Allah ya bada na ayi bismillah can wajen yanka dabba Allah yake cewa واذكر اسم الله عليها ثواب فإذا وجبت فكلوا منها كم kaga a wajen yanka Allah ce ku ambaci sunan Allah yayin da za ku soke dabbar ku suka ce amma a nan wajen alwala sai ce faɗi su ne wujuhakum tunda Allah bai ambata ba sai ya nuna cewa sunna ce in an yi ta an yi sunna in ba yi ba komai alwala ta yi inda za ka yi mamaki akwai wanda kuma suke kama hujja da shigen irin wannan dalilan cewa za ta iya zama bismillah za ta iya zama wajibi sai to ai manzo Allah ne anan yace la wudu aliman lam yazkur ismallahi alai kuma manzo Allah yana bayanin aya ne da haka shi ma bayanin aya yake da haka aya ta zo ta faɗa a dunkule manzo Allah kuma ya tafsiri kuma ya koya mana da bismillah dalilin sa na biyu dangane da cewa bismillah sunna ce suka ce hadisin abira a hadisin rifa'a ibn rafi wanda ya sallah ba daidai ba da ya zo manzo Allah ce ya fatawadda kama amaraka Allahu azza wa jalla kayi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka suka ce ai manzo Allah ce kamar yadda Allah ya umarce ko cikin umarnin Allah ba magana bismillah da haka bismillah sunna ce sannan dalilin su rabu suka ce sahabbai da suka bade yadda manzo Allah yake alwala mun karanta hadisan su irin hadisan Usman ibn Affan irin hadisan Ali ibn Abi Talib irin hadisan Abdullah ibn Zaid suka ce duk da ba wanda suka fi bata alwalan manzan Allah ba wanda ya kawo cewa manzan Allah ya ce bismillah suka ce ba inda ya zo da wannan da ko wajiba ce da manzan Allah ba zai bari ba to in mun kalli waɗannan kauri guda biyu malamai galiban suna rinjar da kauri na biyu cewa bismillah sunna ce alwala in ka yi ta alwalarka ta yi kuma kana da lada in ka yi ta ba ka manta inda galibi mantawa ake yi ko ka manta ba amma ba kai ba to alwalarka ta yi almuhim dai alwala ba ta lalacewa da rashin yin bismillah to wajen bismillah me zaka ce suka ce zaka ce bismillah iya nan zaka faɗa kur ba bukata ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillah iya nan zaka faɗa in kai wannan kai sunna wannan hadisi akan wanda suke inganta shi da haka yana na cewa la wudu'a babu alwala cikakkiya liman lam yadhkur isma ga wanda bai ambaci sunan Allah ba dan me kwace kamil mu kawo magana cewa ba alwala ingantacciya ba suka ce dan hadisan da muka samu manzo Allah an nakalto alwala shi ba magana bismillah to almin dai sabani ne mai fadi amma dai waɗannan maganganu biyu su ne shahararru dangane da yin bismillah ayyuka malami suna cewa zaka iya kasa ta gida uku akwai inda wajibi ne kai bismillah mana yayin da ka zo ana son wajibi ne misali kamar wajen yanka wasu malami sun tafi cewa wajibi ne zaka yanka abu da yanka dabba ka ambata sunan Allah wasu ma sanya sharadi ne akwai inda kuma bismillah mustahabbi ce akwai kuma inda ba a ce kai bismillah ba inda aka koya manzo Allah koya maka wani zikiri kamar na shiga ban daki kamar na fitowa kamar na shiga masallaci inda duk bai zo da bismillah ba kai ma ka zo kai zikirin kai tsaye domin in ka ce za ka rinka tsara bismillah a ko ina to obar bid'a za ta bude kuma sai zama na kamar yadda muke ji wani zai kira sallah ce bismillahir rahmanir rahim sanne shi kira sallah su malamin ka ce ba a ce kai ba ba a ce kada kai ba to abin da ya bi aura ka tsaya yadda manzo Allah ya koyar da kira sallah ku karka dora kana yi idan ya zama ka dauke shi kamar ka tafiyar da shi kan ka wani zai dauka cewa ka sharadi ne ma sai kai haka da haka akwai inda ana son mutum yi bismillah to amma wanda ya saba da ambaton Allah a ko ina kuma har ya ambaci Allah din to ba za a ce ya laifi ba amma akwai guran da ba a so kamar yayin biyan bukata ya mutum da yake bayan gida ba a ambata Allah yayin da mutum yake bayan gida ko yayin da mutum yake bawani ko yayin da mutum zai je wa iyalan shi yana cikin zakiya iyalansa ba a bukata ambatan Allah irin wannan yanayi ba a ce bismillah da haka ne wannan shine abin da yake daidai a babin alwala bismillah sunna ce ita ce magana rajiha idan mutum ya yi ta yayi daidai bai samu lada wanda ya manta bai yi ba to shikenan alwalar shi tayi ko da yayi sallah wani abu alwalar shi tayi babu komai hadisan da suka zo akan bismillah in min jima zanzanin malamai na baya bayan nan duka da suka tattara wayoyin suna cewa hadisi ne hasan bi shawahidihi in ka tattara hanyoyin shi gaba daya to zaka cimma hadisi ne da yake mai kyau ne ya inganta da haka wani zai iya tambaya me yasa hadisi ya kawo shi alhali za'ifi ne wani zai iya to me yasa mai bulugul maram ya kawo shi saboda shi ne bulugul maram yana so ya kama dalilan da ake kama hujja da su a babin hukunce hukunci ko da za'ifi ne ka sani ne in ka san za'ifin ne ko da ka ji wani ya ce ayi kaza ka san madogaran shi sannan abu na biyu kuma gashi ibin ne amma hanyoyi da suka wa sun karfafa shi shi ne hikimar da yasa ce wa littirmidhi an sa'id ibn zai wa abi sa'id nahuhu dai nuna ma cewa hadisin yana da wasu hanyoyi da haka hadisi ne da yake in ka hada hanyoyin shi zai inganta amma fadin imamu ahmad la yasbutu bihi shay'un wannan itilaki ne da malaman hadisi suke yi shi galiban dan su nuna raunin duk hadisan da suka zo a babin domin kowane hadisi a babin shi kadai bai inganta ba amma in ka hada su za su iya zama hadisi hasan bi shawahidi wa an talha bin musarrif ana abihi an jaddihi قال رأيت رسول الله صلى الله عليه يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وعن طلحة بن مصرف أنكر مودة طلحة ابن مصرف عن أبيه دقى بابنش عن جده دقى كاكنش قال yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainan nadmadati wal istinshaq yana rarrabewa tsakanin shaka ruwa da kurkure baki yana yin kowanne daban-daban wannan hadisi akhrajahu abu daud abu dawuda ne fitar da shi bi isnadin da'if da sanadi da yake da rauni sai ce ana an yin an karɓo daga ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi fi sifatul wudu a wajen bayanin sifa alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa tamadmada sallallahu alaihi wasallam sannan ya kuskura baki Wastan Sara ya shaƙa ruwa ya face salasan sau uku yomadmid yana kurkurar baki wa yastansiru yana facewa min al-kamfin ladhi ya'khudhu minhu al daga hannun da ya ɗebo ruwan da wannan hannun dai akhrajahu abu daud wannan hadisi abu daud ne fitar da shi wannan sa'i da imam nasai sai ce wa an abdullahi bin zaid radiyallahu an an karɓo daga abdullahi dan da Allah ya kara masa yarda fi sibatul wudu'i shi ma a sibar alwala ta annabi sallallahu alaihi wasallama thumma adkhala sallallahu alaihi wasallama yadahu sannan maza Allah ya shigar da hannunsa fa ya yi kurkurar baki wastan shaqa ya shaƙa ruwa min kaffin wahidatin daga tafi daya ya fa'alu zalika salasa yana yin haka har sau uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya suka rawaito waɗannan hadisi guda uku da muka karanta alhamis ibn hajar yana so mana bayanin kurkure baki shin ana yi gaba ɗaya ne ko ana rabawa in ka zo yin alwala za ka kurkure baki sau uku ka ɗebo ruwa ka zuba ka kurkura ka zubar ka ƙara ɗebowa ka zuba sai ka gama da bakinka sannan kuma ka zo ka shaƙa ruwa ka face ka sha kamar yadda mafi yawancin mutane suke yi haka ake yi ko kuwa za ka ɗebo ruwan ne ka kurkura bakinka ka ɗan rage kaɗan a hannunka sannan ka shaƙa ka face sannan ƙara ɗebowa ka zuba rabi a bakinka ka kurkura ka zubar sauran kuma ka shaƙa ka face ka haɗe ma'ana kamfata uku kai kuma kurkura baki da shakarwa abu ɗaya kun ga wannan shine ba shi aka fi yi ba Kana na uku ko kuma za ka ɗebo ruwan ne tafi ɗaya ka gunsa ka zubar ka sannan ka shaƙa sannan da wannan dai ruwan ka ƙara gunsa ka zubar sannan ka shaƙa na ruwa ɗaya kowanne malamai sun faɗa cikin guda uku nan kowanne kuma akwai ta inda suka gano shi wanda za a rarraba to mun ji hadisin alhabis abin da ya faɗa ce hadisi ne za'if shi ne hadisin farko hadisin talha ibn musarrif ibn ka'ab al-yami al-hamdani al-kufi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ana ce mai sayyidul qurra shi talha din na ibn musarrif suka ne min rijalin shekhaini yana ɗaya daga cikin mazajen da bukhari da muslim sun fitar da hadisansu ibn hajar cikin fathul bari a cikin taqribut tahzib da yazo kan shi ce siqatun qari'un fadilu in ka ji an ce siqa amintacce wanda hadisin shi sahihi ne sannan qari makaranci ne sannan fadil to baban shi an abihi ai aka ce ko daga baban shi baban shi ne musarrif ibn amr bin ka'ab wani suka ce a'a sunan shi musarrif ibn ka'ab bin amr ko dai ibn amr bin ka'ab ko ibn ka'ab bin al-kubi shi kuma wannan baban nashi ya yi riwaya shi ma a gurin baban shi shi yasa ana aka ce an jaddihi ya yi riwaya musamman abin da ya shafi shafar kai a riwayar abi dawud kuma dan shi ma ya yi riwaya daga wajen shi to amma malamai sun yi sabani cewa shin baban musarrib kakan talha sahabi ne ko ba sahabi ba an yi sabani mafi yawancin malamai sun ce sahabi ne ibnu Abdulbar bar yana cewa lahu suhuba yana da abokantaka ma'ana ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama wa minhum man yunkiruha daga cikin malamai akwai wanda yake cewa ba sahabi bane sai ibnu Abdulbar bar yace wala wajha li inkari man ankaraha wanda yace ba sahabi bane bai da dalili sannan ya ka hadisin shi ruwayar abi dawud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafar kai har ya kai zuwa ga oba a zuwa ga kiyeshi wasu kuma malamai sun da kan cewa shi mahaifin da haka akwai sabani tsakanin shi kakan talha akwai sabani sahabi ne ko ba sahabi ne mabiyancin malamai sun tafi cewa sahabi ne to sai aka dawo kan kuma uban talha din musarrif shi ma malamai hadisi suna cewa majhul ne majhuli ne ma'ana yana cikin majhul a gurin malaman hadisi wala Allah wannan ne ya sanya malamai suka ce hadisi ne da yake yana da rauni daga cikin kuma dalilin da yasa ya zama yana da rauni akwai lais ibn abi sulaim a cikin sanadin kuma lais ibn abi sulaim da imi ne a gurin malaman hadisi bal ma nawawi ya nakalto ijma'in malamai kan da'ifancin wannan rawi shi lais ibn abi sulaim to yana cikin wannan sanadin hadisin banda wannan kuma da wasu illoli da suka illanta hadisin da haka suka ce wannan hadisi bai inganta ba shi hadisin lallabewar da haka yanzu wanda suke kurkurar baki in za su shaka ruwa su kurkura baki daban sau uku sannan ya sake kamfata uku suna shaƙa suna baciya daban ga dalilin da suka dogara shi amma hadisin bai inganta ba kamar da ibn qayyim cikin zarin ma'adi yanke cewa hadisin rarraba kurkurar baki da shaƙa ruwa ibn qayyim ce wannan hadisi bai inganta ba amma hadisin ali bin abi talib da hadisin abdullahi bin zaid da hadisai ne ingantattu hadisin ali bin abi talib yace summa tamadmada sannan manzo Allah ya kurkurar baki wastansara ya shakarwa salatin sa uku yumadmir yana kurkurar baki wa yastansi wa yana facewa yana shaka ya faci. domin in ka ce shakawa dole facewa ta biyo baya in ka ce facewa dole sai an shaka za a face wa min al-kaffin ladhi akhudhu minhu al-ma daga kafin da yake karɓar ruwan wannan hadisi na Ali bin Abi Talib bai fito fili karara ya gwada ba amma yana gwada maka tafin nan dai guda ɗaya wanda manzo Allah yake shakarwa kuma da shi ne manzo Allah yake sawa kuma ya face da haka su wasu suka bayyana cewa ana nabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shakarwa ruwa ya face ya shaka ya face a ɗiba kwaya ɗaya tak a ɗiba kwaya ɗaya ma'ana in ka ɗebo ruwan za ka gumtsa ka kurkure baki ka zubar sauran ka shaka ka face sannan da wannan ruwan ka ƙara gumtsa ka kurkure baki ka zubar sannan ka shaka ka bace ina suka bai ja gaske ce domin ya ce minal kaffin ladhi ya'khudhu minhu hulma ma manzo Allah yana yin wannan summa tamadmada wastansara salasan wannan fahimta tana da rauni saboda me hadisin Abdullah bin Zaid ya fassara mana ita yace summa adkhala yadahu sannan manzo Allah ya shigar da hannunsa fa madmada ya kurkure baki wastanshaqa shaka min kaffin wahidatin daga kafi daya amma ne ya fa'alu zalika salasa yana yi sau uku da haka yanzu ce ce ingantacciyar fahimta shi ne in ka tashi kurkuren baki da shakarwa in ka ɗebo ruwan ka kamfato sai ka guntsa a bakinka sauran sai ka rage sai ka gungula bakinka da sauran kuma ka shaka ka face ka gama sai ka sake ɗebowa sai ka ƙara guntsa ka kurkure bakin ka zubar sai kuma sauran ka shaka ka bace ka zubar kaga bi kenan sai ƙara ɗebowa kamfata uku kurkurar baki da ruwa kuma uku uku akwai ruwa da ta fito da wannan bene ta ce ya fa'alu zalika salasan bi salasi garafatin da kamfata guda uku wannan yace siba da ta kowace inganci amma sibar rarraba ba ta inganta ba da haka ma malamai suka yi suka yi cewa magana mafi inganci ita ce wannan ba da muka ambata saboda ita ce zuwa hadisin Abdullahi bin Zaid kuma hadisin Abdullahi bin Zaid yana cikin Bukhari yana cikin Muslim sannan hadisin Ali bin Abi Talib ma wannan shi ma ita yake nubi kamar yadda ma'ana suka zo amma riwayar raba gaskiya bata inganta ba kamar yadda muka yi bayani cewa bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ana raba ba da haka hari bin hajar ya jero mana waɗannan hadisai guri guda ɗaya dan yi mana bayanin nau'iyar kurin kurkurar baki da shakarwa da haka daga yau wanda yake rabawa sai dawo ya dinga haɗewa haɗewa ake shi ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga yanzu ka mana shi ne sanadin da'if ya mana amfani mun san da dalilin da aka dogara amma dalilin yana da rauni sai wa Anas radiyallahu anhu an karɓo daga Anas Allah ya kara masa yarda kale ce ra'an nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum wa fi qadamihi a diddigen shi mislu zufuri akwai kwatankwacin farci lamu sun ma ruwa bai samu wurin ba kwatankwacin farci ruwa bai samu wurin ba a jikin diddigen shi fa qala sai manzo Allah ce irje koma fa ahsin wudu'aka ka kyautata alwalaka akhrajahu abu daud wan nasa'i wannan hadisi abu daud da nasa'i suka fitar da shi hadisin anas ibn malik anas ya gabata fitaccen sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin wanda suke manzan Allah hidima ya zauna da manzan Allah kyakkyawan zama shi yasa yi shekara goma manzan Allah bai taɓa mai tsawa ba cewa dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza ba saboda shi ma kyawawan halaye shi da kyawawan ɗabi'unsa sannan kuma saboda hakuri na annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka ce ai manzan Allah ba zai ga ba daidai bai shiru to ya nuna shi ma Anas din ya san abin da yake yi kenan Anas dan Malik yana ɗaya daga cikin da suke da hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ne na yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan ya ga wani mutum irin wannan rajulan imra'atan su ake kira al-mubham akwai mubahami a sanadi akwai mubahami a matani ra'a rajulan ya ga wani mutum to akwai malaman da suka damu su dinga bibiyar irin wannan su gano maka wani mutum ne kamar al-khatib al-baghdadi yana da littafi akan wannan al-anba'ul muhkama in ban manta sunan shi ba fi ta'rib al-mubahamat ko wani abu kamar haka yana bayanin kurin hadisin ware da yace wani mutum ya ce kaza waye shi wata mace ta zo maza Allah wace ce ita kila aka ce waye ce to wannan fanni ne mai zaman kanshi a ilimin hadisi kuma akwai littafi a kanshi wala Allah ne ce to ta ake ganowa ta hanyar bin wata riwaya in suka zo suka ga irin wannan za a su anas ya ce manzan Allah ya ga wani mutum ya ga wani mutum to za su tabin hadisai sai in su ci karo da wutarwa ce manzan Allah ya ga wani sai ce wato wani mutum da aka ce wani ake nabi saboda riwaya kaza in kuma ba shi bane suka ci sai su ce to wani ma haka ta faru kan shi saboda riwaya kaza da kaza da kaza suna bi ta hanyoyin da suka dace su gano waye mubahabi akwai kuma mubahabi a cikin sanadi kana mutum ya zai ce wani mutum ya gaya mu to waye wani mutum nan shi ma akan kokari a gano in ba a gano ba sai zama hadisin yana nan a matsayin da da'i eh, wanda malamai ba ba za su karba ba to wannan hadisi hadisi ne da yake ya inganta wanda Allah ya ga wani mutum wa fi qadamihi a diddigen mutumin mislu zufuri az-zufur kana iya yi wa zadin zamma fa'un din ma kai mata zamma zufur kana iya wa za'un din kasra fa'un din ma kai mata kasra zufur kana iya kuma yi wa za'un din damma fa'un din kai mata sukun zufur kowanne ana faɗa kwatankwacin farci mana maza Allah ya ga kwatankwacin farci fadin farci a jikin kabar wani mutum ruwa bai salami su ruwa bai samu wannan gurin ba sai maza Allah ce irji koma fa ahsin wudu'aka ka kyauta da alwalaka ma'ana ka yi ta da kama cikakkiya to anan ne sai wasu ka ce zai dauma ma'ana biyu da maza Allah ce koma ka kyauta ta alwalaka kenan me ake nufi ya je ya wanke ko ya sake sai ruwa da ka ce ya je ya wanke gurin ya dawo ya yi sallah wani ka ce a'a ya je ya sake alwalar irje koma fa ahsin wudu'aka ka kyautata alwalaka sai suka ce ana nufin ka je sake da farko imam al-khattab ya ce inna hadha huwa zahiru ma'ana wannan ita ce ma'anar ma'anar hadisin ma'ana zai sake to a cikin kowane kauri akwai matsalar da za ta biyo idan ka ce aka ce masa irje fa ahsin wudu'aka je ka kyautata alwalaka ana nufin ya je wanke kurin ya dawo to nan sai mas'ala ta zo shin ya halatta a wajen alwala ka wanke wata gaba kuma ka bada gab mai tsawo kafin ka wanke ɗayar domin in an ce ya je ya sake wanke wannan kafar to ai kaga yanzu ya zama na sai da ya alwalar har ya shigo masallaci ko har ya taho manzo Allah ya ga alamar ruwa bai sai ce koma kaga gab din da aka samu na tahowar da komawar kaga an samu gab tsakanin wanke hannu da kafa da shafar kai kafin kuma yanzu sake wanke kafar to nan kun ga sai suke matsalar jerantawa tsakanin ma'ana yin alwala daga wannan gaba sai wannan shin ya halatta yanzu ina yin alwala in wanke fuskata in wanke hannuna sai in tashi in tafi wani guri can bayan awa ɗaya sai in da sai in wanke kafa domin ka ce koma ya wanke inda yi wannan to sai suna gama wuja da wannan hadisin ce tunda manzo Allah ce koma ya kyautata alolai shi ana nabin ya wanke iya kabar to ya nuna kenan dan an samu gab tsakanin wanke gabbai babu wani abu da haka dan ina alwala ina da shago ko ina wani aiki sai aka yi magana sai na gaba na karasa aikin na zo na karasa sai su ce ba komai wanda suke ce aya ko ba ya sake alwalar sai ka ce shi kuma yana gwada kenan ba a samun gab tsakanin alwala da alwala tsakanin gaba da gaba to kun ga hadisi ɗaya ne amma a wajen fahimtar ma'anar shi anan kuma sabanin malaman zai kuma kowa da hadisi yake yake dogara dan haka da farko dai matsala cikin wannan hadisi hadisin yana gwada mana ana son alwala ko ina ka gama shi da ruwa inda ake wanki ka wanke shi gaba ɗaya kada ka wanke wani guri ka ga wani guri inda ake shaba ka shabe shi gaba ɗaya saboda manzo Allah ya ga wani kwatankwacin farki sannan abu na biyu a cikin hadisin akwai rabbi da shi'a da suke yin alwala suna shafar kafa da shafa ake ba maganar lum'a duk inda aka ce ai shafa to ba maganar lumba amma tunda har aka ce ko ma ya wanke daidai da farce ruwa bai taba bayan nan mai ake wa kafa wanke ta ake yi wannan shine kuma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu uku a cikin hadisin yana gwada mana duk wani abin da zai hana ruwa ya isa jikin fata to ana so a kawar da shi yayin alwala shi yasa malamai suka ce jamfarce da mata suke shafawa yana hana ruwa ya taba farcen an tashi yin alwala da haka a cire to ya mai da muke shafa sai malamai suka ce shi ma mai kalami ne akwai wanda zai dambara mai ta yadda ruwan kan man zai soka tsaba man ya zama har kana ganin inda za ka ɗora hannunka za ka iya gogo man ka shafa a jikinka to wannan zai alwala ya kawar da man amma in shafa mai ne normal irin wanda ba yawanci mun maza muke yi za ga da za ka zurewa ka ka cuɗa hannunka ka menene na kara na farko ma man ka wanke man kana yadda zai ruwa zai jike babu komai haka nan fenti wanda misali yake sana'ar fenti fenti na ruwa na mai ya taba shi a jikin hannu kaga in yazo alwala ruwa ba zai taba gurin ba to dole ne sai ya cire wannan duk wani abin da zai hana isar ruwa gurin alwala suka ce wannan hadisi na na aka wadda shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi je ka ka kyautata alwalarka saboda ya gudu guri daidai da farce ruwa bai taba shi ba da haka duk wani abin da zai hana ruwa isa to sai an kawar da shi to sai mu da kan matsalar jeranta wajen gabbai akwai kauli uku kauli na farko suka ce wajibi ne wajen alwala a jera wannan shine mazhabin imam shine kaulin imami ahmad shine kaulin imam al-auza'i wajibi ne in ka wanke fuska kada ka bada gab ka wanke hannu kada ka bada gab ka yi shafar kai ma'ana ka yi a lokaci guda kada ka yi wani kabar wani suka ce ko da mantawa kai a mazhabin imam ahmad ko mantawa kai to sai ka da ka sake alwalar dalilin su wannan hadisi su a gurin su nan irje fa ahsinu aka ana nufin ko bai sake alwala kauli na biyu suka ce jerantawa din sunna ne ba wajibi ba wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da riwaya daga Imam Ahmad shine kuma zahirin magana Allama Al-Kharqi suka ce kuma shine kaulin Shafi'i al-Jadid kun san Shafi'i yana da kauli biyu akwai al-Qadim akwai al-Jadid ya zauna a Bagdad. to fatoyin da ya bara a Bagdad da ya zama Masar ya kuma canza wasu fatoyin to sai idan ya ba da fatawa ta saba ta Bagdad sai a ce fi hil jadid wanda ya a Masar kenan hil qadim kuma wanda ya a Baghdad kenan domin Shafi ya zauna a Baghdad kun san ya zauna gurin almajiran Abu Hanifa ya yi karatu gurin almajiran Abu Hanifa irin su Muhammad ibn Hassan a shaybani har ta bugawa ya yi karatu gurin Imam Malik shi Imam Shafi'i kuma ya zo Bagdad ya yi karatu gurin almajiran Abu Hanifa sannan ya dawo kuma Masar a nan ne ya zauna kuma nan ba ci karo da almajiran imam malik da yawa daga nan kuma da yake ilimi kullum karuwa yake in ka ji mutum ya nace kan abu ɗaya na ai shekara talatin ina faɗan wannan abun an ce ni ba daidai bane ci shekara talatin to bai san me ilimi ba ilimi yana iya canzawa abinda baya canzawa shine hukunci na shari'a da nafsi da me amma ne zan iya fatawa daga baya bayyana gare ni kuskure nake yi saboda na yi karatu da can ina kallon kaza ne amma ilimi ya zo min ga yadda abin yake shi yasa shekul albani ke ce al ilmu la yaqbalu jumud ilimi baya karɓar daskarewa a guri ɗaya ka ce kai tilas abin da ka riga ka sani din na haka dole ba zai canza ba a'a zai iya zama da iya nan ka sani amma da tafiya da tafiya ka san abuwa da yawa tunda sai yanzu duk wanda ya san ilimi a ba shekara talatin da yanzu ba ɗaya ba ne a da littafan da muke karanta ba su da yawa su ne duk inda ka je za ka samu amma yanzu littafan da a baya ba shigo ba yanzu sun shigo kasan sun cika ko ina to kaga ilimin yana da faduwa kila da mun tsaya kan wani abu da iyanan ya zo mana iyanan kurin muka shi sa ta zaga yana cikin tasirin yawaitar ilimin tafiya take daɗa samun seti da tafiya daidai da sai ka tirkici akan wani abu guda sai ka zo kuma gurin karatu in kana ƙara girma kana ƙara karatu kana ƙara umma da yanzu da ashe matsalar ma akwai sabani mai yawa a cikin ta bai kamata ku tarkici ba kawata ku ta buga ba ashe tuntuni akwai wannan sabanin kuma ga yadda ya kamata a fahimce shi to dan haka imamu shafi yana da ƙaunin jadid yana da kauli to a kaulin shi jadid yana cewa muwalat jeranta tsakanin gabbai sunna ne ba wajibi bane wannan shine ra'ayin zahiriya kauli na uku suka ce in ka tuna kuma kana da iko in dai kana tuni kuma kana da iko ka jeranta to wajibi ne amma in manta kai to babu wani abu suka ce kamar me ka bara alwala kana yi kana yi ruwan ya kare ka wanke hannu ka yi shafa kai za ka wanke kaba sai ruwa ya kare ka ga yanzu ba ka da iko ka jera ta ba da za ka yi sai ka jira an je an yi mu mai ruwa an kira mai ruwa an siya ya siya an zuba sannan an ɗebo an ka maka sannan ka wanke kaba maka suka ce wannan ba komai inda ba ka da kudura ko kuma a mantawa kai ka wanke fuska ka wanke hannu sai ka manta ka wanke kaba ba ka dauka ka gama alwala ka shiga wani abu sai can ka tana ai ban wanke gababuna ba suka ce ya halatta ka daka wanki ka cigaba da aikin ka ba babu wani abu kan wannan wannan shine kaulin imam malik shine kuma ra'ayin shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala suka ce jerantawa din matukar kana dare wajibi ne amma inda mantuwa ko da wani dalili da ba zai sa ka iya yi ba babu wani abu amma in ba dalili haka kurin kana alwala ka yanke ta ka tafi wata harka ka da ka suka ce wannan ba daidai ba ne wannan kauli shi bi rinjaye saboda idan mun kalli wannan hadisi zamu ga ka da ka nan manzo Allah ya sha wannan mutumin ya koma ya kyautata alwalan shi ya koma ya gyara wannan alwala wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa anhu shi daga Anas din ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi manzo Allah yana alwala da mudu ɗaya. mudu ɗaya suka ce ka samu matsakaicin mutum ba ƙato ba ba kuma ɗan ƙarami ba matsakaicin mutum tsaka tsakiya hannayen shi ba ya buɗe su ba gaba ɗaya ba kuma ya rufe su gaba ɗaya bai cikin abin da zai ɗebo ne mudu ɗaya a ɗaya daga cikin malamai yake cewa ya jarraba ya gani wani duk wannan ma yanzu tunda an yi ci gaba akwai nabi din wannan mudan nabin da ya daga sani shi ne mudu ɗaya to manzo Allah yana alwala da mudu wanda yake alwala da shi wa yaghtasilu bi sa'i yana kuma wanka da sa'i shi ne mudu hudu ila khamsati amdad zuwa mudu biyar sa'i dai mudu hudu ko mudu biyar wannan hadisi mana ya kashi anan ne yana mana a ƙarshe abinda ake so a wajen alwala ka taƙaita bannan ruwa kada shari'a ba ta son bannan ruwa da ko da ba ruwan ka takaita yadda zaka iya yi ga dai yadda manzo Allah yake amma ba wajibi bane kai ma sai kai haka a'a ka takaita in zaka iya yadda manzo Allah yake fa ni'ima kun ga mudu ɗaya din nan duka bai biya wata ba ina ji ko da kaɗan biya wata zai fi shi yawa da kaɗan eh, zai fi biya wata yawa in ma akwai ba na jin ma zai zai bi shi zai fi ko ko za su daidai to eh <laughs> to kaga da kamar shi manzo Allah yake alwala to irin wannan kuma hudu da shi manzo Allah yake wanka duka da in ka ɗauka ba zai bi kamar yin sa'i guda ba zai fi lita biyu ba sa'i guda mudu hudu mudu kuma ba zai bi rabin lita ba in ya yawa ka ce mai lita ɗaya in ka kai shi da yawa kenan to maza Allah yakan yi alwala da wannan kaga yanzu ga yadda mu yanzu muke yin famfo mutum ya ya buɗe kan famfo yana alwala to akwai ɓannan ruwa a ciki ko dai ka buɗe shi kaɗan ka taɓe ɓannar ruwa in ba za ka iya kana buɗa kana rufiya kana buɗa kana haka ga ko ka ɗiba a buɗa ko a gwangwani yana da kyau mutum ya lura da wannan kada kurin mutum zai buɗe ruwa ya takwarara ruwa arziki ne yanzu kuna jin yadda falasira da isra'ila da turkiya da idan ake ta da urdun ake ta rikicin ruwa zai kare wani zai ta mamaki waya zai kare eh, zai iya kare mana kuma yanzu duk za inda muka sani da rijiyoyi da ruwa yanzu an daina samun ruwa duk inda da muka sani da unguwar mu inda muke zaune duk inda aka yi rijiya ana samun ruwa amma zama an daina sai dai kai bohulin kana da kuɗi in baka da shi ka kula ka siya ruwan ya yi ƙasa to ba daidai bane muke buɗe ruwa ya ta kwararar da shi ita tafiya yana yana ɓannar shi babu dalili ko da a bakin rafi kake shari'a ta ce ka takaita wajen yin wannan to haka nan wajen wanka shi ma wani za ga in ya zo wanka ba da sabi kun zai tabbatar da ruwan yadda ya ga dama saboda ganin ai ga ruwan nan a banza duk wannan ba daidai bane yana da kyau mutum ya ya bi a hankali wata ni'imar baka ga ni'ima ce sai ka je inda babu ita idan ka shiga Nijar kun ga su suna da ruwa da da wuta in ka jawo zaka samu to amma da yake akwai tsada za ga kan bambo mukulli ake mai mukulli ake mai gidan masu halin ma sai ga an mai mukulli saboda kana buɗe yana zuba ana ma lissafi mu kuma nan ba ruwan amma muka samu mu kuma banna kuma can akwai amma akwai tsada wallahu musta'an sai hadisin karshe da malai kawo an Umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Umar Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau da zai yi alwala fayuhsinu fayasbi fayusbihu alwudu'a ya kyautata alwala din thumma yaqulu sannan ya ce ashhadu an ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu na shaida anna muhammadan kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon shi ne illa futiha lahu abwabul janna face sai an bude min kofofin aljanna akhrajahu muslim imam muslim ne rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa zada arwaya tirmidhi da qarin allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba wa ja'alni min al-mutatahhirin ka sanya ni cikin masu tsarkaka masu tsarkakewa ma'ana masu yin tsarki Habib ibn Hajar ya cike babin alwala da wannan hadisi hadisin yana gwada mana addu'ar da mutum zai yi yayin da ya gama alwala idan muka kalli hadisin hadisi ne da yazo daga ukba ya zo daga ukba ibn Amir a cikin Muslim anan yace wa an Umara daga Umar Allah ya kara masa yarda maza Allah yace ma minkum min ahadin babu wani daga cikinku wannan ibara din tana na kowa da kowa domin ma nafiya ce منكم خبر مقدم من حرف جر جاء به للتوكيد أحد مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وانشم من في زما ما منكم من أحد babu wani daga cikin ku da Hausa kenan ma'ana kowaye a cikin ku kowaye za samu min adin innan min sai ga ce umumiya domin ahad dinnan na kira ce kuma a ƙara min to idan aka kawo na kira dakhalat fi siyaqin nafi aka kawo na kira siyaqin nafi to wannan ta ummu sai ta hada kowa da kowa min ahadin babu kowaye mace ko namiji babba ko yaro ya yi alwala ya kyautata alwala din fa yusbigu wudu'a ya kyautata alwala din a wajen yin alwala din yayi ta yadda aka koyar kyautata alwala ma'ana duk inda aka ce ka wanke ka wanke kuma kai wanke na biyu na uku ka tsara akan yadda aka aka ce kai ma'ana na ɗaya shine na wajibi in ɗaya ka tsaya to ka wanke duk inda aka ce ka wanke in kuma ka tsara biyu uku duk yana cikin isbagi sannan ya ce bayan ya gama alwala ba tare da wani jinkirta ba kana gama alwala din sun ya kulu sannan ya ce ba na yana gama alwala din ya ce ashadu na shaida Allah ilaha babu abin bauta illallah sai Allah la dinnan na ce lil jinsi ko ilaha ismuha aina khabaruha mahzuf taqdiruhu haqqun ay la ilaha haqqun babu abin bautawa haqqun da gaskiya da cancanta illallah sai Allah babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya illallah sai Allah sannan ya ce wahdahu a wahdahu la sharika la shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wannan karfafawa ne da kace wahdahu karfafawa ne ga korewar da kai da kace la ilaha sai kace illallah to yanzu kace sai Allah to wahdahu karfafawa na cewa shi kadai ne Lashari sharika lahu kuma taukidun nafi ne tunda jimlar la ilaha illallah ta kunshi nafiyun wa isbatun la ilaha korewa ne illallah tabbatarwa ne sai da ce la babu wani abin bautawa ka kore komai da komai sai ka ce illallah sai Allah sai ka ce wahdahu shi kadai ai ma'ana shi kadai ne abin bauta ka karba ba kake tabbatarwa din la sharika la bai da abokin tarayya karbabawa ne na la'ilaha ilaha da haka wahdahu la sharika la karbabawa ne na nafi da isbat da yabo a cikin jumla din sannan wa an wa ashhadu la shaida anna muhammadan cewa muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon shi ne to ba wanda zai faɗi wannan illa fatiha lahu abwabul janna sai an buɗe mai ƙofofin aljanna wata riwaya as-samaniya guda takwas aljanna tana da koba guda takwas za a bude masa sai ma suka ce me ake nufi da za a bude mai kogon aljanna wani suka ce ma'ana za a sauke masa ayyukan da za su kai shi zuwa ga aljanna wani suka ce a'a idan ya faɗa za a bude masa ranar tashin alkiyama sai ya shiga ta kofar da ya ga dama to kuma ga wani hadisi sai yana cewa a aljanna kofofin aljanna ko ta kofa ar-rayyan ba mai shigar ta sai mai azumi idan suka gama shiga sai a ribi to a nan kuma a rufe sai ya shiga ta wanda ya gana ma kaga har rayyan din ba zai iya shiga kenan sai malai suka ce a dan ai tofiki tsakanin hadisin in wanda zai shiga da arrayyan din ne sai Allah ya datar da shi sai ya zama cikin masu azumin sai ya shiga ta wannan amma in ba a cikin masu azumin yayi addu'a an bude kofofin guda takwas sai kuma Allah ya datar da shi ga wanda zai shiga din ma'ana dan dai tofiki tsakanin waɗannan hadisan to ka duba karancin addu'ar ka duba kuma irin rahmar da garabasa da Allah bera a cikin ta yanzu wannan addu'ar ta fi komai sauki ka koya duk wanda za koya haddace yaro ne ko mace ce babba ne ko tsoho ne kowa in ka ce mai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan ina magana kallon sama riwaya bata inganta ba ina magana daga hannu wannan wasu malamai suka ce shi ma bai inganta ba duk ba sai kai wannan ba kana gama alwalar ka wannan jumla din yanzu nawa ne muka manta da ita kaga duk akalla akalla muna yin alwala sau biyar kullum da wanda yake sallah farilla kadai baya na bilbili ma ko na gari ko na abu wani kuma akalla zai so biyu so uku to amma kuma ni ikon Allah inda za ka san komai akwai tawfiqin Allah sai kai sau biyar din amma kila bai maka faɗa sau biyu ba ko sau ɗaya wannan ko baya faɗa gaba ɗaya so da zaka san abin tawfiki ne daga Allah madaukakin sarki ba dabara bace ba wayo bane ba ma ga sana fiye da ba tal abdu ba abinda zai mutun dan ya haddace shi saboda ai Allah ne yake ba da damar ka amsa tambayar kabarin ba dabara ka bace da haka ana wa mata ma matal abdu in wai mutun ya mutu in ya haddace zai amsa wannan ba ba lalle bane abuwa da yawa za ga abuwa ne masu sauki amma sai shi yasa lokacin da mu'azu dan jabal ya tambaye manzo Allah hanyar shiga aljanna daga kubuta daga wuta mai manzo Allah ya ce masa laqad sa'alta an azimi ka tambaye abu mai girma sai manzo Allah ya ce wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauki sai abu ya shiga aljanna amma wanda Allah bai sauke masa ba sai ga hanyoyin shiga aljanna amma ba zai yi ba in mutum zai fara so shi irin wannan da suka zo da falala da daraja ta hanyoyi in kai kaza za a bude aljanna in mutum kaza za a bude mai aljanna sai ga wato in mutum zai kalli waɗannan sai ga cewa ba kowa ba zai shiga aljanna saboda abuwa ne masu sauki da sunna ta zo da shi yanzu ka duba hadisi wanda ya azumi ɗaya na nafila za a tseratar da shi tsakanin shi da wuta shekara saba'in azumi ɗaya na nafila sai ba'ad Allah baina wajhihi wa baina an-nari 70 kharifan to amma nawa ne suke iya yi za ga ba masu yi din ba su da yawa to haka abuwa ka duba manzo Allah ce wanda a dare da yini ya kiyaye nafila goma sha biyu sunan rawatib to Allah zai gina mai gida a aljanna kaga ba gaba masu ba su rewa sha biyu za ka yi a dare da yini malamai sun lissa ba su kafin azahar kai biyu bayan azahar kai biyu kafin ma'ana bayan bayan magariba kai biyu kafin isha kai biyu bayan wannan isha kai kai biyu wani sai a kala da wannan a rage da wannan sannan ka zo wajen asuba kafin asuba in kai wanda za a gina mai manzo Allah ce wanda ya gina wa Allah daki ko da daidai da keji ne na tsuntsu na bainu irin bainu din da kiyawa dan tsuntsu in ka gina Allah da sunan dakin Allah masallaci Allah zai gina ma gina aljanna amma nawa ne zaka je sai ka ji ana ana ta neman wanda zai gina masallaci a wani gari kuma ga da yawa za su yi ba za su yi ba in kai Allah zai gina ma gida aljanna to abuwa suna nan da yawa to amma tawfiki ne daga wajen Allah muna fatan Allah ya datar da mu wa tirmidhi arwa tirmidhi wa zadi da karin Allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba wa ja'alni min al ka sanya ni cikin masu tsarkaka amma wannan riwaya wasu malamai sun ba a fata sun ce ruwa ce bata inganta ba ƙarin wannan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wannan zikiri da malai ya kawo a babin alwala ba shi kadai bane inganta akwai wata kalar wanda ba wannan ba kamar akwai zikirin da yazo da cewa in mutum ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la sanne ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shi ma nau'i ne na zikirin da ake yi amma dai mala ya kama na wannan kuma ina ga yafi kowanne sauki mun zo karshen babin da mala ya a abin da ya shafi alwala sai kuma babin da yake magana shafa akan kuffi ina ganin zamu dakata anan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk